من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ساكي سادوا ونيمتينا الهميس ليا قوات السفر شكرا تادو ليا لداري حدود أربعين لتقص هجرية بيجي جيدا شاشدة وتنبقي شكرا تادو بيدا إشرين دشدا ميلادية muke karanta wannan littafi na sharhu sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullah a wannan masallaci na kubani cross da kenan birnin zaria a za mu tashi shafi 246 a sharhi ko na'am ni bayani malam ya kawo mana matsalan alqur'ani maganan alqur'ani makhluqun aw ghayru makhluq a zamanin sahabbai ba su wannan maganan ba ce halatta ƙur'ani kowa ya riga sani ƙur'ani maganan Allah ne to wasu daga cikin mutanen jahamiya su ƙirƙiri wannan magana shine malam ya kawo mana anan yanzu haka sai asbata Allah li nafsihi al-kalama fi ayatin kathiratin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da magana makansa cewa Allah yana magana a ayoyi masu yawa wato ayoyi da ba su da iyaka cewa Allah yana magana wa kallaman Allah Musa da kalima walan ma ja'ahu wa kallamahu rabbuhu duka kalamu yasma'una kalaman Allah mutane suna jin maganan Allah kina Allah yana magana inda shine yake wahayi mijin da annabi Musa ya zo Allah ce annani innani ana Allah la ilaha illa ana Allah ke magana shi ni ne Allah ba mai bauta daga mota da gaskiya sai Allah fa abudni wa qimis salata bi zikri kaga duka maganan Allah ne to asbaka Allah li nafsihi al-kalama Allah ya tabbatar da magana ga kansa ayoyi masu yawa minha daga ciki Allah ya mun fassara wannan aya da ce misali la law kana al-bahru midadan Ya ce tekunan nan gaba daya sun zama tawada li kalimati rabbi domin a rubuta kalmomin ubangiji lanafidal bahar da wa'annan wato tekuna gaba ɗaya sun kare, abla an tanfa da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ina bi mithlihi madadan an sake zuwa da wasu kaman su bi ma ninkin sekunan da ake da su nan ma su ma da sun kare ai na wannan yana nuna wato Allah madauki sarki yana magana ai kalimatullahi maganganun kalimomin Allah allati ya amuru biha da su ne Allah yake umurin shi kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafiru allazi ya amuru biha wa yanha da yake hani wala tujadilu ahlal kitabi wala taqrabu kaza wa nahani kenan wa yudabbiru biha al-kawn wanda yake jijjuya al'amura da su innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu kaga sune tadbir al-kawn kenan da akwai Allah yana magana yayi umurni yana magana yayi hani yana magana yayi umurni da wasu abubuwa na halitta in yaso sai su sai su yi man yahsi kalimatillahi ba yake iya kididdige kalmomin Allah bi ma'ana babu wa hiya ma takfiha albiharu alhali ga tekuna duka ba za su iya rubuta kalmomin Allah ba gaba ɗayan su ولا تكتب هل أقلام كلها دا تزا أكلار إتاتوا دون آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لفذا البحر قبل أن تبر كلمات ربي ولو جئنا بمثل مرض آكا في منا أي مغنى أقلام أي الذين يا الذين آمنوا قوم يخلفوا آية ما إن الذين إيه؟ إيه. كلمات الله فإن أكلام da maganan itatuwa a wannan ayan ne aiko innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatul firdaus nuzulan ba yayi bane ko akwai a cikin sura abin nan inda ake magana akan akalam na su ma da za su kasance dukkan da za su sun kare ina ga da suratul luqman karshe karshe eh ma nafidat kalimatullah suratul uh, luqman karshe karshe Eh, da za a zo da kekuna duma da sun ƙare kenan wannan kenan to kenan Allah ba dauke sarki yana magana da za a rubuta alƙaluma ma gaba ɗaya za su ƙare wa kalamullahi kama ya ƙulu ahlus sunnati wal jama'a wato kalman Allah kamar yadda ahlus sunna wal jama'a suke faɗi qadimun nau'i hadithul ahad wato qadimun nau yanzu misali kalmomin Allah na tuntuni ne ba fararru bane duk wani mutum akwai lokacin da ya zama baya iya magana sai ya kai wace ka sai ah, ya har ya fara magana ake nan da baya magana magana Allah ba haka yake ba shi qadimun nan ne amma hadithul ahad sai kun faruwa suke misali alqur'ani sai kafin zuwa annabi babu shi kaga maganar Allah ne da ya fara da saukar da alqur'ani lokacin da yake gaya ma Musa innani ana Allah wannan hadithul ahad ne a lokacin ne ya faru sai kuma ganganun Allah in ya so ne sai ya farar da su umarni umurni yayi hani yayi bada yayi wahayi ya faɗa kaza shine wannan hadithul ahad kenan amma aini maganar sa fil azal ne ba a fara da aka ce yau ne Allah ya fara magana shine ma'anar wannan kalman kenan qadimun nau'i nau'in maganar Allah shi qadim ne ba irin naman ba sannan kuma hadithul ahad ce kun maganar idan wannan qur'ani kafin shi babu wannan maganar da ke cikin alkurani wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn kafin zuwa wannan aya babu shi kaga hadithul ahad kenan shi ne malam nufinan ah, nufi nan alƙur'anu min ahadi kalamin layi ka gani ko al'ani yana da cikin ɗaikun Allah da yake farar da su idan wani abu ya faru yana so ya san da wayi sai ke mu jibril ka ga gaya ma annabi ka kaga wannan fararin maganan sai ne amma asalin maganan ai qadim ne yana da cikin kamar yadda muka faɗa sifatullahi na fi'liya wanda insha a fala wa insha lam ba cikin zatiya ba zatiya kamar as-sam'u wal basaru su wa'annan zatiya ne baya lokacin da wai kai rubuwa da su amma alkalamu sai ya so ne ya yi magana iya so ba zai magana kuma yi magana da abin da yake so da wanda yake so shine kenan min ahadi kalami wa min afali kalamillahi daga cikin daidaikun maganan Allah wa kalamullahi sabitun maganar Allah tabbatacciya ce bi kitabillahi da littafin Allah wa sunnati rasulihi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama wala shakka anna al-uqula salimata domin babu shakka mu hankula masu wato kubutattu daga shubuha tusbitul kalama lillahi suna tabbatar ma Allah magana domin aka ce abu magana ai ka gana kasa ne shi yasa annabi Ibrahim yake gaya ma babansa kana bauta ma ma la yasma'u wa la yubsir inda baya iya ji baya magana har ma suke ah, annabi Ibrahim yake gaya musu fasaluhu in kanu yantiquna ina abin da baya magana bai kamata ya zama abun bauta ba abin da baya ji bai kamata ya zama abun bauta ba abin da baya gari bai kamata ya zama abin bauta ko a mutane ake cewa ne bai ji na kasa ne bai gani na kasa ne bai magana na kasa ne to sun da sifa ne ta kamala to Allah ya fi cancanta a sifan tashi da wannan sifa kuma kamala ne wanda yake mahaba kamar yadda muka faɗa ba ta da wani na daga kowane bangare idan aka samu sifa ta kamala wanda yake mahadal min kullil wujuh to Allah ne ya fi cancanta ya sifantu da waɗannan sifofi sai in akwai na kasu kullum na ba da misali misali aure ga namiji kamala ne aiko amma kamala ne da tare da ta fuska haihuwa kamala ne mutu ya aure ba haihuwa na ƙasa ne aure. ko man ɗa kuma abin da zai haihu ya domin akwai lokacin da ke bukatar nan in bai da ɗa akwai na ƙasu tare da shi ka gane kamala ne wanda suke haɗe da na ƙasu shi ake kore ma Allah ce wala mi tafi sahibatan wala waladan ba ɗa ba mata mata da ɗan adam mai sunan shi kamala ne amma kamala don gudu wata na ƙasa ce ya zama mai kamala ba a sifanta Allah da shi ya zama kamala ne a dukkan fuskoki hankali kamala ne a kowane ɓangare ji kamala ne a kowane ɓangare gani kamala ne a kowace bangare to duk wanda yake kamala ne mahaba ana sifanta Allah da shi an gane wannan to shi ne mala yake a nan yomin da daga cikin sifofi na kamala na Allah maɗaukacin sarki ni hankula suna tabbatar da shi li'annahu sifatu kamalin domin sifa ne ta cika wa nafyuhu kore wato magana ga shi ubangiji sifatu na kafin ko gawaye masu sifa ne ta tawaya ya sa dabbobi da ba magana ai akwai tawaya tare da su na rashin wannan sai tsaba magana akan abin da suke so ba haka na'am lakin su jahamiya wahum atba'u aljaham bin safwan shine mabiyan jaham dan safwana wa huwa khabithun shi mummunan mugun mutum ne shine khabithun zahara ala nasi ya bayyana akan al'umma yushakkikuhum fi dinillah yana sa su shakka addinin Allah kansa wa ya'muruhum bil ilhadi yana umurtan su da yin ilhadi shine kubare sunayen Allah da sifofin Allah wal kufri da kafirci min zalika annahu shakkakahum fi anna Allah yatakallamu daga cikin abin da ya sa mutane shakka cewa Allah baya magana ya sa su shakka a wannan qala kalamullahi al-mawjudu makhluqun wannan maganan Allah da ake magana na alkur'ani halitta ne kuma maganan Allah halitta ne khalaqahu fil lawh ya halicce shi a lawhil mahfuz aw khalaqahu fi jibrilu kaga ma shi ma yayi shakka kuma a jibrilu aw khalaqahu fi Muhammad ko kuma ya halicci wannan maganan nashi a muhammad kaga ko dai a lawhil mahfuz malaika jibril ya dauko ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in zuwa ga malaika jibril din ya kawo ma annabi ko kuma a'a ma zuwa ga annabi aka halicci maganan kawai aka ba shi shine qur'ani kenan abin da yake nufi nan kenan ina nufin shi maganan ba maganan Allah bane wa huwa min idafatil makhluqi ila khaliqihi wannan shi abin da yake faɗi ba kaman a jingina halitta zuwa ga sa kamar yadda ka ce baitullahi naqatullahi shine ma'anan kalamu la baitullahi baitu din nan ba halitta bane naqa din nan ba halitta bane an jingina ta alfa kama kalamullahi shi a wurinsa halitta ne aka jingina zuwa ga mahaliccinsa shi maganan Allah da aka ce kalamullahi mislu baitillahi gashi nan naqatillahi ba kaza ya qulu qabbahu la haka yake faɗi. Allah madauki sarki ya wulakanta sa ya qulu Allahu la in inji shi kenan shi Allah baya magana wa idafatul kalami ilaihi idafatul mafal ila khaliqihi shine wannan baitillahi naqatillahi Eh, jinginan abun halitta zuwa ga mahaliccinsa haza min mazhabihi wannan shine mazhabansa walahu mazhabun mazhabul jabar qadar kuma bangaren ƙaddara kuma yana da mazhaba ta jabariya cewa mutum la qudrata lahu shi insan kai da wani zaɓi a ayyukansa na yau da kullum majburun gane yana da wannan mazhaba masu jabariya domin akwai murji'a akwai jabariya sun hannun riga na'am da jabariya a ɓangaren ƙaddara so su shi ma a ɓangaren ƙaddara kuma yana tare da jabariya cewa mutum za yi da iko akan ayyukansa komai kawai abinda Allah ya halitta ya ce zai yi kawai Allah ne dama ya ce ya yi za a zargi mutum don ya yi abu kaman ganye in iska ya kada nan ya yi nan in ya kada nan ya yi nan ba abu abu nan shine ma'anan al-insan la qudrata lil insan bai da wani iko bai da iskiyari fi afalihi huwa zai ya afalahu a shi Allah shi waɗancan su suke faɗi to Allah ne yake sa shi yayi komai da su a wurin su sune jabariya kenan sai murji'a su kuma suke faɗi a shi ma mutum ne ke halittan ayyukansa shi ma walahu mazhabun fi nafyi asma wa sifati ina kuma da mazhaba shine wannan din ta kore sunayen Allah da sifofinsa daga na ya kore ma Allah cewa baya ma magana walahu mazhabun aiban fi takzibi bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma da mazhaba ta karyata sunnan annabi cewa ba wani hadisi yana da wannan takzibi bil qur'ani aidan akwai ma inda yake karyata alqur'ani shi kansa ma inda ke yace makhluqun ne to waye to sai ce ma ba ma na Allah bane shi qur'ani fa huwa mulhidun khabith wato mummunan mutu al mulhid shine mutumin da yake daga addini khabithun mummunan mutum ne zahara bi hadhihi al-firya ya bayyana da wannan aqida tashi da wannan ƙarya tashi wa hadha al madhhabu munhadirun an al-yahudi ga ina ya gangaro ga yahudawa aka same shi kama zakara shaykh islam ibn taymiya fi muqaddimat al-hamawiyya ibn taymiya al-kitab al-hamawiyya kawa hamawiyya sunan littafin kenan ya faɗi wannan magana cewa asalin ainihin aqidar yahudawa ne wal jahm laysa huwa alladhi ibtada'a hadha al madhhab ba shi bane ya fara da shi shi jaham a'a shi ma ya kamo shi daga ja'ad bin dirham wanda aka yanka gashi nan shine kana qablahu al ja'ad bin dirham jaham bin dirham dirham huwa alladhi ibtada'a bi hadhihi al maqala shine ya farar da wannan magana a shami'a mummuna wa akhadha an talut al yahudi shi ma ya ɗauko wannan maganan ya samo ta ne daga wani mutum da ake kira tsaluta al-yahudi wa tsaluci kuma a kaza ha al-labidi bin al al-yahudi shi kuma shi tsalut ɗin ya samo shi daga malaminsa labid bin al-a'asan al-yahudi allazi sahara sallallahu alaihi wasallam da ma annabi sihiri kaga daga inda ya gangaro kenan daga labid zuwa tsalut zuwa ja'ad zuwa jaham eh to haka ya tafi kaga yahudawa ne duka mafi yawa ɗaliban juna ne Allah ya tsare mu shi wanda rima annabi sihirin nan dai shi ne labizil a'sam din al-yahudi allazi sayara annabi fa hadhihi al-maqalatu munhadiratun min al-yahudi da yahudawa الذين Na كلام ya دون na kalima an عن مواضعه suna canza kalma daga yadda suke. suna canza kalaman lahi a kalman Allah kan mawadu daga inda yake fala rabu babu abun mamaki ya irin wannan hadal mazhabul khabith daga wannan mummunan mazhaba iza urifa anna masdarahu min al yahud yaka gano tushen asali daga yahudawa ne dar ba abun mamaki akai kai? ala al muslimin su suka susa shi a cikin musulmai kamar yadda ibnu wannan waye sunan shi Abdullah bin Saba ya susa aqidan Shi'a ga musulunci su ma haka suka susa waɗannan aqidu munana a musulunci بواسطة هذا الرجل الخبيث تولى متمم مو عقيدة عند أكي كرنسا جعد بن درهم جعد بن درهم الذي قتله خالد آه، القيصري القثري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم ابن القيم يا فرع أنا أنا شيخ خالد بن عبد الله القثري شكرة 124 هجرية لوكتي أنا قمنا عراقي nan ne a kufa shi ne ya kashe wannan shi ja'adi ya yi layyadi shi ya yi hudu ba ya yi hudu ba a kan mimbari ta ce ba ku taɓar da hayaku ya ko musulmai yanzu an gama sallah ku yi layya Allah ya karɓi layyanku fa inni mubahim bi ja'ad bin dirham bi zai yi layya <laughs> da ja'ad bin dirham fa innahu zama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan wa la yukallimu Musa takliman sai ya sauko ya yanka shi isa imamu zahabi imamu zahabi a littafin sasiyar yana ce daga cikin mahasin al-khalid al-qasari din shi khalid bin abdullahi al-qasari daga ciki yayinka ja'ad bin dirham yayinka wani mu da ake kira mugira bin sa'ad yayinka wani bayan da ake kiransu shi ma annahadi dukkan su miyagun aqidu suke da shi ana kiran shi bayan bin sam'an annahadi duk yayinka su shi wannan khalid bin abdullahi al-qasari a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da ishirin da hudu miladiya hijiriya kuma ɗari bakwai da arba'in da biyu miladiya a shekarar ya yanka shi a iraki ya yi layya da shi shi ne ibn al a anuniyan sai yake faɗi wa li ajali za aha bi ja'adin khalidu al-qasari yawma zabaihi al-qurbani إذ Ibrahimu إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضهية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان shine yayi wannan waƙe a nuniyan nuniyan tana da ya kai waƙoƙi dubu hudu a cikin littafin ina da asalin shi littafin da kuma sharhin mujalladi hudu na nuniya na ibn al-qayyim wani malamin mu da muka je daura wurin sa riyad ya rasu muna ma wurin a lokacin daura ta karshe ya rasu ana kiran shi abdullah aljibril kila za ka fi yana da rubuce rubuce yana daga cikin malamai da suka fi kowa hadda a saudiya ya haddace wa'annan baitocin gaba daya gaba daya komai yana kawai yana karanta abu kawai shi kenan ya rike shi shi yana yaro haka Allah ya ce sai Allah ya jarbe shi ina gani sai aka masa ainu sai zama muryan shi yana haka yake magana in ba ka saba jin maganar sa ba ta iya fahimta shine wata rana ke tambayar sai ce an je an yi wani taro a karatu an yi karatun alkur'ani muryansa an yi abun nan sha'awa tun daga ranar yana gama karatu ya sauko shi kenan murya ta ɗauke wallahi ce ainu ne aka masa kuma ba gano wanda ya na abun nan haka har ya rasu da wannan haka muryansa yake ana ki abdallah jibril ma babban malamin ya riƙe cikin manyan malamai na fatawa la da'ima na Saudi Arabia shekara uku muna zuwa daura a wurin sa wani masallaci da ake kira Masjid Jami' raji a Hayyu Shubra a Riyadh in aka yi hutu to sai ya buɗe nashi na karatu wata kusan ɗaya shur za a yi ana karatu littattafai ake ta saukewa duk abin da zai kawo maka hadda yake kawo shi su kun su ba su ce ba su taɓa ganin musulmin da yake da ƙarfi hadda kirsa kuma har ce tun da ya haddace abubuwan bai taɓa raja'a su ba kuma haka haddan har ya rasu yana da wannan haddan ta laraba aka ce yau malam ba zai samu zuwa ba a lafiya sai ka kama taimakin sa karatu da la'asar sai aka ce ai ya rasu muna wurin muke je aka masa sallah a babban masallacin riyab inda mufti ke sallah ana aka masa sallah ne eh, Allah ya ji kansa yawa na da littafi da wannan ma daga cikin waɗanda suka ba mu din sharhin shi wannan nuniya din da wata ran ɗalibai suna sai ce malam muna kawo mana kaitoci kaɗan na nuniya ya fara ba ta so ya bari wallahi ya haddace su abubuwa gaba ɗaya sai ibn al-qayyim wannan yace wato saboda wannan ne baha bi ja'adin khalid khalid yayi layya da ja'ad al-qasri shine khalid bin abdullahi al-qasri yawm zawahi al-qurbani ran da ake yankan qurbani kusantan Allah wato na layya kenan in ƙala lokacin da shi ja'adu yake faɗi ibrahim laisa khaliluhu ibrahim ba madadin Allah ba ne kalla wala musa yake a haka nan ma musa ba kalimu dani ba wai magana wanda Allah ya magana da shi ba wanda Allah ya kusantar da shi ya magana da shi ba sai shi shakara zahiyata kullu sahiba sunnatin duk mai sunna ya gode ma wannan layyan ya ji dadin ta da wannan ja'ad din illahi darruka min afi qurban yace muna muna jinjina maka ya kai Khalid kafin da kai wannan layyan da shi wannan mai mummunan aqida Khalid din eh na'am Allah ya tatar da eh abin da ya akwai wannan da sun daina sosai irin su abin da masu za su wasu nan suna fitowa nasu mata fi kaga yanzu wai shi yana magana me yasa za a je ana masu gaskoki wa'azi su da musulunta eh kaga sa ka san kenan sun ce ma abun nan so suna zuwa masallaci har da yanzu sun samu wannan mamman mamman har da man shan biki irin na yahuza a ja ya fassara duk wannan bai bai da damuwa da wannan ke bai san cewa komai ba da ja qur'ani ba ya fassara yadda ya ga dama in Allah yayi kaza Allah yayi qur'ani yana ka a kashe mutane duk ba magana ba amma yanzu na magana su baban Shenedu da kuma wannan ashaka wannan soja da suke musuluntar da mutane wai ba wai me yasa za su ji wai yanzu zai dawo masu su a kansu wace musu wai wai kawai neman kuɗi ne suke yi a duba fa mugun mutum Allah ya tsare mu yaya abubuwan sun suna bayyana a hankali a hankali eh ke ba aiki ke eh, ban taɓa ganin yayi magana akan kiristoci ba duk maganar sa akan against addinin musulunci to yanzu kaga duk mai hankali yana gane me manufan masussuka rusa addinin musulunci yake yi eh Allah ya tsare mu أخذ هذه المقالة أنه الجهم بن صفوان دقنا جهم شي ما يتلوقوا وانا مغانا تاشي فنسب إليه أكا جنجنا مسا شي جهم من سياسة أكا شي جهمية شي ياد آتا أما با شي يفارد إيكوا إيه. لأنه هو الذي نشرها شي ياد وانا أبو يواطع شي الدنيا وليس هو الذي ابتداها شي يفارها وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا al-sunna sun yi fito na fito da su sosai akan wannan aqida wa ghallazu al fi zalika suka tsananta musu akan wannan suka ce duk wanda yayi wannan maganan ma ya fita daga musulunci wa hadha sayati insha Allah akwai babin na musamman fil maqta'i alladhi ba'da hadha wanda ke bayan wannan walakin ma'ana al-ana juz'iyatun yanzu muna da wani yanki min hadha al-madhhab daga wannan mummunan mazhaba tasu al-khabiz mummuna wa huwa nafyu kalami nafyu kalami anillah shine korewa Allah magana kan muke magana yanzu walakin hasara inda ahli sunnati ishkal nan ne sai musulmai suka samu iskali su ahli sunna wa huwa hal yuqalu inna lafzi bil qur'ani makhluqun aw ghayru makhluqin wannan kalma shin yanzu in ka karanta alqur'ani nan lafazin qala Allah la tattakhizu shin makhluq ne zaka ce ko ghayru makhluq sai ya sama mutane wannan shubuhan ganan da kake yi kai ka karanta alkur'ani me mutum wato shi ne zai faɗa a nan hadhihi dasuha suta wannan alal muslimina na musulmai hal naqulu za mu dinga faɗi inna lafzi bil qur'ani makhluqun aw naqulu lafzi bil qur'ani ghayr makhluq ce lafazin da nake daga ƙur'ani halitta ne ko kuma ba halitta bane wa in urida sai malam shi wa in urida talaffuz bil qur'ani don ana nufi wannan lafazin da yake fitowa daga bakin mutum na ayan nan fa talaffuz makhluqun wa sautu makhluqun da sautin da lafazin makhluq ne shi wanda kake karantawa amma shi ainihin qur'anin ake magana maganan Allah ne Allah ne yayi magana annabi je karanta eh, to kaga maganan Allah ne labudda min at-tafsil malam shi dole ne ayi tafsili wato ayi ma mutane bayani ba nafazin da yake fitowa daga bakin mai karatu ba ba wannan sautin da ake jira wahayi ake magana ba ainihin shi qur'ani na'am hadha huwa al-tafsir alladhi qala bihi al-imam ahmad shi ne abinda imam ahmad ya faɗa wal buhari da imam al-buhari jam'u min al-muhaddithin da kuma wasu mutane da yawa daga cin malamai fala taqul lafzi bil qur'ani makhluqun mutlaq kada kai shi cikin kawai ka tsaya a wala ghayru makhluqin mutlaq ko kuma shi da hadisi bane mutlaq a lokaci shi al da kake karantawa shi kalamun lare amma sautin ka da kake fitowa shi wannan makhluk ne rarraba haka an gane wannan shi ainihin qur'ani da kake karanta ya samu wannan sautin da ke fitowa shi wannan da ka abin nan maganin Allah ne amma sautin ka da kake fitowa da ake ji shi wannan makhluk ne sai suka sa wannan shubuhan an gane wannan na'am bal tufassilu fi dhalik malaka sai ayi tafsili akan wannan kana al-mu'allifu رحمه الله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب جل وعلا فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر ديانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق اضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعديل مالك ونن مغنى شيني كثني inna ma ja a halakul jahamiya mai yasa jahamiya suka halaka annahu kwakkaru fi rabbi sai yi tunani yadda za su tsawara ubangiji da hankalinsu su suna so su gano kamar mutum aka gaya maka wani abu a gaya yi tunani ya gano yadda yake da tunaninsa ko amma Allah ai ba a wannan tunanin ka gano shi wai don sai in ka gano kai imani imani ne kai zakai to so sun yi wannan fa adkhalu lima je me ya sama suka Allah tun fil azal to ya halicce shi kaifa ya aka yi ya samu aka samu Allah ya aka yi ba a ganin sa ba taba jin maganan ba ba a taba ne wannan kaifa kaifa sai su yi ta amfani da mai hankalu hankalin su wa tarakul athara sai suka bar hadisi da ayoyin alqur'ani da za ka ma yadda muka faɗa a baya shi addinin musulunci imani ne imani ne sai ga Allah yana magana allazina amanu amanu amanu amanu bil ghaibi wanda suke imani da al mubayyabat abun da ke boye haka baka labari da taba ganin abun ba baka taba taba shi ba baka taba ganin sa baka yi imani da shi gaibu ne ai a wurin mutum to haka shi ne imani amma mutum sai ya gano ko sai ya gani ko sai ya taba sai tambaye shi to shi hankalinsa da yake cewa yana da shi ina yake ya tabo mana shi mu gani kuma in an ce mai bai da hankali za a yi fada da shi <laughs> wayo in kana da wayo ina yake ilimi in kana da shi ina yake to in halittan Allah ma za a kasa garin sa ina ga shi Allah ne sai dai ayi imani da shi kawai ko yawa za ce wani zai da hankali idan ya kace misali mara hankali da mai hankali aka zo za a fede su da zuciyan da kwakwalwan ba wani bambancin da za a gani abinda aka samu wannan shi za a samu wannan an sai ga wani an ce bai da hankali wannan kuma yana da shi Ko! na'am rai yawwa iri daya zuciya iri daya rai gashi nan komi da komi ba a ganin rai lokacin da yake fita wani abu ne kawai imani ne da Allah to haka maganan Allah ba a tambaya ya yake ta ina waye wa tarakul don sun bar alqur'ani wa ba'ul qiyas sai suka sanya qiyasi idan aka gaya musu Allah yana ji sai su tuna a ah, ai mutum ma yana ji idan muka ce Allah yana ji mutum yana ji kira mun kamanta Allah da mutum kuka ce Allah yana magana mutum yana magana mun kamanta Allah sai sai suka saki kiyasi shi kiyasin Allah da mutum sai su kore duk abin da ake jingina ma Allah na ji ko magana ko gani ko wani abu haka saboda su yi kiyasi da mutane shine wa kasu kenan wada ul qiyas wa kasu dina ala ra'ayihim sai ya zama addini su yi su kan ra'ayin su ja'u bil kufri iyanan la yakhfa su zo da kafirci a bayyane wa kafaru suka kafirta wa kafaru khalqa kuma suka kafirta mutane dukansu sun kafirta kuma kuma suna kafirta wasu wa qarrahum al'amur wannan sai ya kai su zuwa ga ila an ƙalu fi ta'dili suka wofin da Allah daga sunayensa ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas ko ina yake wala ta hata wala fauka wala shi kan zauna littafi ko irin wannan littattafan ba su karanta su ba ana ana sai da a sha'ira cewa la wala tahta wala yamina wala shimala malam ya karanta ka karanta a gidan a sha'ira duk haka take eh eh baya sama baya ƙasa baya yamma baya kudu baya arewa baya ko ina sannan baya magana baya ji baya kaza duka sifofin fofin sifofin wanda suka tabbatar ma Allah sannan a gawa iri eh da za a gawa iri to duka su ne mazhaban abin nan wasu da yawa daga can haka samu su sai su suka tasiranci da su duk wanda ka kore mu nan kenan babu ai yawwa to shi Allah da yake cewa a amintun man fi sama sun yi mi'iraji da annabi ya je sabai ya karɓo sallah kana karanta shi hankalin mutum da an ce Allah kawai kai ga hankalin ya koma sama za ka roƙi Allah sai ya haɗu ga hannu Allah yana saukowa sama suna karanta waɗannan hadisan sama ta ɗaya ce ira kaza kaza amma duka sai su karyata kaga sun yi amfani da mai da hankali sai suka koma zuwa ga ta'til kore ma Allah wata sifa da za ta mai da shi wato da za ta bashi kamala sai zama sun nakasa Allah ba dauke sarki fa'alam malaki fadi mai sharhi wa alam annahu inma ja'a halakul jahmiya annahum yi وصيتنا عن rabbi, الرب Allah الله بدأ في تركي السبب الذي جعل الجهمية تضل هذا الضلال البعيدة أنهم تدخلوا fi sha'ani rabbi sun yi الأمر a al'amarin ubangiji فيه yabhasuna fihi suna so su yi bincike sai sun gano ya Allah yake in aka ce Allah yana gani ya ganin sa Allah yana ji jinsa da suka kasa gano wasu ce to ba ba ya ji ma hankalin ya kasa mai ganowa to ya na fiye wala yajuzu lil muslim malaki baya da ta musulmi ayyab hasa fi sha'anin rabbi ije sai ya bi shi gano da Allah ya so mu gano mu gano ina abubuwan mu da ya mana su ko kamar yadda ya gaya mana walillahi al-asma'ul husna ya kira su ar-rahman ar-rahim fad'uhu biha gaya mana su gaya mana sauran abubuwan ma da ya ko suka yi bincike dal alaihi ay yu'mina mu'mini shi a wurin sa kawai yayi imani bihi da shi Allah din wa bi asma'ihi da sunayensa wa awsafihi da sifofinsa wala ya tadakhalu fil kayfiyyati fi kayfiyyati kada yayi shi ciji akan yayi abun yake ya Allah yake Allah jalla wa ala la ya'lamu zatahu wa kayfiyatahu wa kayfiyata wa kayfiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu ba wanda yake sanin zatin Allah da yanayin sunayensa da sifofinsa sai shi Allah wa sarki shi yasa qala ta'ala yake faɗi a suratul shura a wannan sura ya alau ma baina aydihim ma wala wa la yasibuna bihi ilma shi Allah ya san abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su amma fa wala yahiduna bihi ilma ba wanda yake iya kewaye ilimi wato sanin yanayin yadda Allah yake ba ba wanda yake da irin wannan ilimi da zai sifanta ga yadda Allah yake kuma Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma Komi, ya sun komai amma ba wanda ya san yanayin ilimin yanayin Allah fala ahada yuhidu billahi ba wanda yake iya kewaye Allah da ilimi wato ya sifanta shi wannan yanzu abun in ka ganshi zaka iya sifanta shi zaka iya yanzu ka ganshi kai ma ka je ka samu wani kasa ko kai irin sa ko da baka dauke shi ba ka dauki measurement din ba sai kila ko naka dan yayi fadi ko zawo ko wani abu da ba mai amma zaka iya irin shi yadda wannan yake sa bambanci kamar shi Allah duk yadda kai tunani ba za ka gano wannan abin nan ɗinsa so kada ma mutum ya kai ga wannan kawai amantu billahi rabban wa bil islami dinan ko amantu billahi bi asma'ihi wa sifatihi kawai kama kama bihi nafsuhu wannan shine wani tawakkuna wurin nan bal huwa a'lamu bi nafsihi haka ne shi ya fi sanin kowa daga kansa wa bi ghairihi ya fi kowa sanin kansa ya fi kowa kuma sanin waninsa mutum yadda yake tafiya Allah ya fi shi sanin kansa don mutum zai tafi zuwa nan bai sa abin da zai same shi a nan gaba ba shi Allah ya sani inda zai sani da ba zai yi wurin ba sai ya shiga amma Allah ya kaga Allah ya san mutumin yin da shi kansa ne na'am to shi ya san kansa ya san wani sa fananu la natakallamu fi sha'anillah ba ma magana akan al'amarin Allah illa bima jaa bid dalil sai abinda dalili ya zo da shi min alqur'ani wa sunna abinda ya zo a dalili na alqur'ani ko sunna sai mu yi magana ko mu tsaya inda shi alkur'ani da hadisi suka tsaya an tawaqqafu amma lam yarid duk abin da bai zo ba sai mu tsaya aljahamiyatu ankaru alqur'ana was sunna su jahamiya sun yi musun qur'ani ma su yi musun sunna wasqalu bi uqulihim fi sha'anillahi suka ta hankalin su a yanin a sha'anin Allah wa dauki sarki ta qalu innahu la dakhila alalami ci Allah ba cikin wannan duniyan yake ba wala kharij alalami ba wajen duniyan nan yake ba wala fauka ba sama yake ba wala tahata ba kasa yake ba wala yamnata ba dama yake ba wala yasrata ba hagu yake ba to ina yake eh wanda aka sifanta da wannan sai ce babu ma'dum kenan shine abin nan kenan idan yakunu ma'duman kuma da ce to kenan babu in dai ba wuri ba inda shi Allah ya kebe ba kansa ya ce alal alal arshi tawa Ar-Rahmanu ala al’ashi tawa wurare da yawa Annabi sallallahu alaihi ya tambayi wata yarinya a mai sunanta baiwa cewa eh baiwa Allah ce fi sama man ana ce anta rasulullah Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kin musulma ce a ganta ce yana sama hadisi ne yana cikin musu amma da yawa mutane za ka suna karanta shi kuma suna karyatawa eh suna karyata cewa Allah baya sama kaje abin da ke zage izala ko alisu masu cewa Allah yana sama eh na na ga eh wayannan abubuwan tabbas saboda hankalin suna gani suna so ya za su yi sun kore hadisi kafin su tabbatar da aqidun su don in ba kore hadisi ba za su tabbatar da Qur'ani bai koruwa bai kuma shi yanda ba su yadda zai ba sun kasa cewa fitowa ba sai ba sai sai kala karanta littafin su ne gane amma su fito filin su yi ba sai yadda da Qur'ani ba su yi kuwa a bainan jama'a don za a fita su daga da'irar musulunci amma kuma a aqidunsu ba su yarda da shi ba to haka su ma abin nan ne hadisan da wasu abubuwa da sun zo a Qur'an da hadisi da sun su sun karyata shi akwai aya da take daidai da wannan abu haka yake tabbas Allah ya tsare mu wasu can sun karyata al-Qur'an su karyata wannan tawakkafu amma lam yarid bihi ko duk abin da al-Qur'an da sunna ba su zo da shi ba okay suna cewa la gafila ta'ala Allah ko amma yaquluna Allah ya ɗaukaka daga abin da suke hadisi qalu laysa lahu sam'un ce baya ji wala basarun baya gani wala ilmun bai da ilimi wala iradatun bai da irada tunda mutum duk yana da wayannan abubuwa to suka ce babu bayi da shi kenan idan nan ma ya kunu jama'an ka zama sandararre irin wannan Shin bai ji bai gani bai da iko bai yin komai ko na mutum yana ji kaga yi Allah ya fi cancanta ya zama yana ji yana gani Allah ya cancanta ya zama don cewa Allah bai gani na kasa ne ga Allah baraukin sarki jamadar li'annal jamadar shi jamad shi sandararin sandararren abu wallazi yusufu bi hadhihi al-ashya shi kai ake sifanta shi da wannan sifofin ya kunu misal al-asnam zai zama kaman gumaka shi yasa daga cikin abinda annabi Ibrahim yake gaya wa babansa qal li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru kuma alkur'ani ya zo me yasa kake bauta ma wanda baya ji baya gani kenan Allah abun bauta yana ji yana gani haka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum haka kul hal yasma'unakum iz tad'un kenan Allah in ka kira shi zai ji wa'ancin kuma ba sa ji daga dalilai da Qur'ani yake sawa wato wautar da wani suke bauta ma gumaka shin suna jin in kuka kira su ba sa ji kenan Allah yana ji shi ubangiji yana ji na Ibrahim me yasa kake bauta ma wanda ya ji ya gani ke la Allah abun bauta shi ya kawo Allah ya kawo wannan alqur'ani yana ji yana gani kenan gane wannan to duka waɗannan abun nan dalilai ne to tun gaci ya ji ya zama jama'a kenan shi kamar yadda malai ya faɗa hmm. na'am والذي لا لا bi بهذه الأشياء يقول مثل الأسنان صلى الله qawluhu wa qasu ad-din ala ra'ayihim sun yi addini akan ra'ayoyinsu tabu'ul qiyas al-batil kuma wanda yake batili kenan ko suka yi Allah da halittunsa fa nafau suka kore sunayen Allah da sifofinsa لأنها عندهم تقتضي التشبيه أورنس إذا أكسي الله يناجيته أقوي حكمتا كمن تألا دهلتا لم ya'lamu anna asma'allahi الله وصفاته خاصة به سبحانه ba sun cewa shi naka ce sunayen Allah su kadai shi kadai yake banta da su shi kadai za a samu abu suna iri daya amma kuma ka ganci ba daya bane kali kafa duk wani abu saka ce kafan mota na ba da dace yau kafan mota daya ne da ta mutum kafan mota daya da ta saniya mota da sauro sauro yana da gafa kaga duk sunan su me kafa da halittun Allah an samu kafa ma har jirgi yana da kafa ko komi za ga yana da kafa amma kuma kafan ai ba ɗaya bane suna ne kawai don istira a suna A dole bane zama kuma abubuwa iri ɗaya amma ji din istira ce bakin titi yawwa irin wa'annan bakin kasuwa duka kaga kawai istiraki ne a wajen suna amma kuma ba dole bane ma'anan da kuma abin da aka musamman ya su zama iri daya eh na'am وأن الأسماء وأن أسماء وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين da sifofin Allah su shi kaɗai suka keɓanta da su kuma su ma halittu sunayensu da sifofinsu su kaɗai suka keɓanta da su ba ta tsakanin sunan halitta da kuma sunan Allah babu ba kamance shi ne a tsakanin sifofin Allah da sifofin Ali. za ga wani mutum ana kiran shi al'alim misali sunan ilimi shi yana da ilimi sunan al'amin yana da amin amintacce ne za ga al'amin ya aiki da yawa haka ne to ka gani to ba dole ka ga kenan suna ne kawai bai da wannan sifa shi kuma sunayen Allah kuma a alamun ne wa ausafun eh sunayen sa sunan da ake kiransa kuma sifofin da ke cike sun kunci wannan sun aka ce Allah rahim ya kunci wannan rahaman kuma sunansa ne amma mutum za a yi kiran shi mai rahama ya fi kowa kekacewa ko ba haka ba za a kira shi mai tausayi ya fi kowa rashin tausayi irin ina abubuwa suna ma Allah ka ji kiran shi sunansa eh yawwa yana bata alqur'ani yawwa Muhammad Muhammad yana shi pastor ne kaga ba suna bane suna daban kuma musamman daban ma'anan sunan abin da ta kunsa ita mana da wato shi Allah in ka an kira shi sunan to yana da ma'anan wannan sunan da ake kiran shi da shi as-sami'un yana da wannan ma'anan alim yana da wannan duk wani suna da ake sifanta Allah shi ma da suka ce a alamun alam shine sunan da ake kare mutum sannan kuma awsafu sifofi ne nashi da ake sifanta shi to dole bane mutum sunan sai zama shine sifarsa ya kawai ya zama alam ne da ake gane shi amma kuma ba sifansa bane na'am Mhm. ittabawul qiyasa ko anan muke mhm. wala tashabu baina hadha wa fa kama anna lillahi zatan kamar Allah yana da zati la tushbihu zawat ba ta kamance da zati irin na mutum fa kazalika lahu asma'un wa sifatun kana yana da sunaye da sifofi la tushbihu al-asma'a ba irin sunayen mutane ba wa sifatu da sifofi allati lil makhluqin ga halittu man akhadha hadha istaraha wa tara ala aljaddati sahiya duk wanda ya riko da wannan to zai huta zai tafi akan abin da yake daidai inda kuma ya saba to sai ya zama ya samu damuwa domin wasu lokuta zai zo yana korewa daga wani abu kuma da ba zai koru mansa ba eh sai zo yana kamantawa daga wani abu ba zai kamanta kuma ba yana kiyasu wani wuri ba zai kiyasu ba sai kai ga ah, hanyar da shi yasa sai ma ya kore samuwar Allah ne bai kore shi alkur'ani saboda wani ɗin kuma ga shi alkur'ani shi kuma yana so ya kore shi to sai shi ma qur'ani ma bai yadda da shi ba shine irin wayannan abubuwa qawluhu faja'u bil kufri iyanan sun zo da kafirci a bayyane la yakhfa baya boyuwa kafaru billahi sababi hadhihi al maqalat al shani'a sun kafirce ma Allah saboda irin wayannan maganganun masu muni da suka kawo fi haqqi Allah jalla wa ala a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki kafaru wa kafaru sun kafirta kuma sun kafirta mutane kafarul khalqa kafaru su kansu sun kafirta kafarul khalqa kuma sun kafirta wasu allazina kafaru allazina yasifuna Allah bi asma'ihi ce duk wanda ya sifanta Allah da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa sun ce kafiri ne domin ya kamanta Allah da halittu shu a wurinsu da annahum yaquluna hadha mushabbahun mushabbihun wato mai kamanta Allah ne wa tashbihu kufrun shi kuma kamanta Allah kafirci ne na qulu la zamce a laita hadha tashbihan la ba wannan tashbihan ba wannan ba tashbihi bane Allah jalla wa ala qala subhana laysa kamithlihi shay bai ya kore kamanceceniya laysa kamithlihi shay'un shi Allah babu wani abu da yayi irin sa da ya kama da shi sai ce kuma huwa samiul basir mai ji ne bai gani malamai sun ce wannan ayan ta yi raddi ga mu'attila da mushabbiha mu'attila masu kore sunaye baya ji baya gani wa huwa samiul alim ayan masu raddi mushabbiha masu cewa jin Allah irin na mutane insha Allah sai laisa ka mislihi shay daga duk kungiyoyin hada su a aya guda amma su ne raddi eh laisa ka mislihi shay daga nan mushabbiha masu kamanta Allah da halittu an kore wa huwa samiul alim mu'attila masu cewa fa Allah bai ji bai gani su ma an abin nan ɗinsu ta aya guda suratul shura aya ta sha ɗaya nafa an nafsihi at-tashbiha Allah madauki sarki ya kore kamance shi ne da kansa wato yana kama da wani halitta amma wa asbata li nafsihi sam'a wal basara ya tabbatar da ji da kuma gani ma anna sam'a wal basara mawjudani fil makhluqina tare da ji da gani suna tare da mutane dabbobi suna ji kuma suna gani babu wata da gani فدل على أنه باب وتدل بات أغنيك وقاتاجي هكذا ديوا على أنه لا يتشابه هذا مع هذا هنا nuni jin Allah da ganinsa ba irin na mutane ba ne shi jin mutum yana da iyaka limit ganinsa yana da iyaka in misali bayan kasan ganin yanzu ba ma iya gani daga iya ganin mu kenan daga za ku ta zahi da Allah a'a za ka ta zahi da ji irin na Allah a'a ka ga kenan akwai bambanci ai kawai suna ne don yadda za ka gane ne kawai shi za ka kawo wannan don mutum ya gane abu ƙauluhu wa ƙarrahun al'amuru ila an ƙalu bi ta'adil al'amarin ya kai su har suka kore sunayen Allah shi ne ta'adil a cikin su ake kira mu'attila ta'adil huwa juhudul khaliqi musun ma akwai Allah ɗin don shi ne daga kore sunayen Allah sai a je ga shi Allah ɗin gaba ɗaya ya kore shi shi ne ta'adil li'anna ya ulu ila ta'dil wannan zai kai mutane zuwa ga ta'dil ibn allazi la yasma'u wa la yubsir wa la yatakallamu wa laysa lahu irada wa la mashi'atun wato duk wanda yake bai ji bai magana baya kuma gani bai da irada bai ba shi ke so abubuwa su faru ba هذا ليس alami, العالم ولا alami, wala fauƙa, wala tata, تحت إذا لا يكون فيه إلا إله يعبد zai zama Allah abun bauta ba kenan fa'ala bihimul amru sai al'amari ya ɗauke su ya kai su ilal ilhadi wa zuwa ilhadi kauce ma hanya daidai da kuma kore sunayen Allah da sufofin su har kore shi ma Allah ɗin madaukin sarki. sai mu tsaya a nan ba. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wa rahmatullahi wa barakatuh. آمين نعم بسم الله خير أكبر من الله نعم وعليكم السلام نعم نعم نعم batinci na wa na'am na'am hmm. Hmm. idan akwai wata gaba da suka taɓa wanda suke so su samu mutane shubuwa domin su yi amfani da wannan sun zai amfani da ilimin da zai iya warware ma domin akwai masu bibiya ke da yan komin da sauransu wanda za su samu wannan shubuhan da za a iya warware musu ita amma in zagi ne zallan zagi kawai kawo ta shubuha da suka kawo ina ga irin wannan tunda har ya kai ga ya zagi addini ko ya zagi Allah to ga irin wa'annan ma tsayawa kana ma bata lokacin ka kansu sun wuce wannan sai dai da a ce mutum zai iya gansu ne in tuna da awan musulunci zai iya zaunar da su ya musu nasiha su ya nuna musu hatsarin abin da suke yi amma mutumin da ya kai har ya zage Allah ko ya zage addini ko ya zage annabi ko ya zage alkur'ani wannan ya kai matukan da duk inda aka ganci kan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita makka akwai mutane annabi ya ce duk wanda abin suka masa ya yafe musu kuma ya lissafa wasu mutane ke duk inda aka same su ko suna manne da ka'aba a kashe su ne kawai to duk abin suka yi ya yi annabi da zagin Allah da abin na irin wa'annan kai abin da ba za a iya yafe musu ba to kaga irin wa'annan wanda zai iya zagan addini ya zagi Allah ya zagi Qur'ani ya zagi Annabi kaga wannan ba abin da zaka iya dashi amma in akwai shubuha da ya kawo ita ce kila ya dogara da ita akwai yadda za a warware ta sai a warware ta a wannan wurin platform din wanda wasu za su gane cewa wannan shubuhan ga yadda take ƙarya ne domin a shirye musu wannan tunanin da aka so musu Ke eh, na'am na'am da ke faruwa yawanci ba ƙasa ce da suke da addini shi kowa yake yin abin da ya ga dama na wuce ne eh, sai na sai ka ƙara ƙaruwa kana an zamu ɗaukan gaban nan tabbas tabbas hmm. abin nan eh a ra'ayi ko wani abu tabbas eh haka yake eh, eh hai yawwa haka suke gari ba cewa addini ke so rusa daga lokacin da ba su suka fito ai sun rungume shi su sai daga yanzu da ƙarshe suka gano a ce su yi kuskure su in ji misali za a rushe hadisi ina <laughs> littattafan sufaye su za a fara rusawa don kamin abin sha'awa kafin ya faɗi ya faɗi akwai maganganun da ya yi akan sufanci ya zagi littattafansu ya zagi jawahiru na ma'ani ya ce ce tijjani mushe kadir, mushe a ce sai ka bi su maganganun muna na ya a kansu gaba su sai daga baya yana so ya ɓoye wa'annan gasu a social media eh to sai suka gano a ce su kansu in aka ce hadisi ba abin nan ba sai na gama mafarki na'am buhari wanda duk su kansu su yadda da buhari mu mun yadda da buhari kowace aƙida mafi yawa in ban da shi a su yadda da buhari to za wancan kurafa ɗinsu su shine mafi yawan musulmi ba ke su ba to yanzu sun inda aka haɗu sun yadda an karya ina can da su kaɗi ne dama ba su da ƙarfin karyawa to sai yanzu suka gano haka to su sun ɗauka da izala ake fara shi ya fi kansa duk yadda suka kai mai farmaki baya magana kuma ba magana da aka ba masa ba wannan mutumin yola ɗin na waye alhaji ali da su junaidu kaga suna kai mai farmaki amma ko so ɗaya bai taɓa musu raddi ba Eh, kawai sai ya rufe ido sai dai ta hari a ahlus sunna izala izala kullum abin da damuwansa kenan saboda ya ga abun in aka tafi a haka addini nan gaba zai kawo duka ɗan boko tun masu tasowa sun gane addinin wancan ya zama wasa sai dai a ƙauyuka ake yin sa saboda an daina bautan Allah an koma shehu ne ake girmamawa kurafa dai a maka rana ka zawo duk abin da kai baka da zunubi a je kai yara suna soyayya za su iya soyayya shekara ɗaya sai ranar mauludi an za su je su sadu su yi zina wai ranar mauludi ranar ba abu na ɗauki ba aka ake sai to kaga wanda suke kusa mutane wannan shi babu Allah ma za iya shan giya kamar su ɗan antin nan duka kuma yan haƙiƙa ne yan faiza ne to ko a ce wannan din ma mamman mamman a shaidan faiza ne shi din ma da asalin sa dan faiba ne jiya na ga wani bidiyo da waye a shakarin nan je ƙauyen da ya baro daga nan ne yayi rijjan. ce laifi ya yi ya gudu sannan ya yi ya musulunci sun ce nan ga sunansa yadda ake kiran shi kullum da sassafa ke yawo ce ga yarinyan ga ɗan nan shi ya ciki ga ɗan nan ga shi nan za mu kawo maka muna neman sama ya zo eh ma ne ko a wace jiya man bai faɗi jiya bai faɗi local government ba ya kamata in zai yi wannan bayani ce gari mai suna kasa local government kaza jiya kan kaga bai faɗi local government bai faɗi jiya ba eh mutanen ga da suna ta neman sa to kaga irin su yanzu ya zo da addini yake faɗa to Allah ya tsare mu sai su da yawa da irin waɗannan abubuwa sai dai mu yi addu'a addini shi Allah zai kare shi yadda ya fara a haka zai kare shi yasa annabi sallallahu alaihi addini ya fara a bako sai haka zai zama har ya koma a bako tsubalil ba. har kuma cikin iza a halus suna din ta je wasu abubuwa da ake masallaci sai ga ai ana sauka daga turba ita ta addini din don kace za a dawo sai a yi ta abun nan ballantana wa'ancan na gefe kawai mu tsaya dai mu kare wannan addini kowa ta bangaren da yake yi abun da zai yi domin kare addini ya tsakanin shi da Allah kuma social media nan ta zama hatsari ga komi a yanzu ta zama hatsari domin kowa yana iya magana yanzu babu abun nan amma kasashen duniya da yawa ana control ba kowa zai faɗi abin da yake ga dama ba in kika ga za ka yi wani abu ba kulle pejin ɗin ka gaba ɗaya saboda su sun san abin da suke yi da yawa kasashen duniya akwai iya inda za ka iya kana fara shiga za ka ce maka wannan pejin ba ba a shiga wannan wurin kasashe da yawa haka suke suna da control mu ne kawai aka bar abu a buɗe eh kara zube kowa yi abin da ya ga dama duk abin da ya kuma baka gani an ce za a kulle pejin ɗinsa za a ma nemo shi a hukunta shi a zagi wanda ya ga dama eh sai dai gwamnati ne suna so su yi waɗannan abubuwa gaskiya abu bai ba ƙasa ta zama kamar ba ta da gwamnati ba abu ba ne mai kyau mutane shi ya sa yanzu sun cire tuka wato aminta daga ma hukumomin gaba ɗaya. kusa da abu ya faru sai ga mutane suna kokarin su dauki doka a hannunsu saboda fili ba kamar babu babu kasa kaga in kasa ta zama haka to ana tafiya ana tafiya yanzu akwai mutanen da suke gani ai akwai doka nan gaba to kowa za a zama fa kawai kawai duk abin da ya faru kawai ku anguwan ku ku dauki mataki ku bai za a iya ma mutum ƙarya karnan yanzu wani Kano ma kawai fa wai wani kawai sai barawo kawai aka same shi yana tsaye shi bai sani ba aka ce ba shi ni kawai shi kenan suka bi suna so yayi bayani ina yana gudu ya me sunan shi wani dan koli ana so ya zirar da dan shi aka same shi nan take aka kace shi sai aka ce to ina ba wai mun ji an ce barawo ne to an ce muku shine barawo sai sun kace shi kuma wallahi wallahi kwana kwanan nan ko ji labarin ba ko anan Kano anan Kano to in za ka gudu ma hatsari ne ka tsaya za ka yi bayani ma shi ma kansa hatsari ne to ka kasa ta zama abin da ta zama kenan irin wannan yanzu abubuwa bayan wannan masu ta jajjau incident za uku suka faru bayan tsakan da aka kashe kan shi a katsina ma ba ku ga sun je eh, eh, police station za su kato wani ma shi ma a kan da baya wannan na matan nan ya faru ta kasa ta zama abu kuma mafi yawa yanayin wato hukumomi ne ba sa tsayawa su yi abin da ya kamata kaga wannan bidiyo daga cikin abin da nake faɗi ya nuna wanda shi ne a yi chief eh, ofis a officer wannan yankin ya kamata baya nan a lokacin da abin da ya faru inda mutane suna da aminta da shena musu gidi lokacin da ya zo zai musu adiresin din mutane kan komai ya lafa amma ba su yarda da shi ba ne shi yasa da ya zo ma abin yafi zama wasu ya sa ce din ya turo ta waje ai to kaga da yana ma mutane abin da ya kamata mai laifi ya zo a hukunta shi da ya zo ce ku tsaya ku zata ga cewa DPO za ihu ma za a dinga masa cewa ga DPO ya zo ana jin daɗi saboda an sun zai abin da ya kamata ba ganewa amma yaro karami na gani almajiri ne ma ina gani na ga wani yana rike da roba kusa da bai fi shekara bakwai ba mu mun ga da police sai dubu ɗaya suke kalla yan iska a kawo mana sojoji yaro karami yanzu yana jin wa'annan don shi dai a tabbata ban sanda bai taɓa karɓan cikin nan a hannunsa ba yana ji abin da mutane suke faɗa to idan yara suka taso a haka kusan nan tana cikin hatsari eh, yaro karami shekara bakwai zuwa takwas zuwa goma yana ɗaukan ɗan sanda mutumin banza ne kai kuɗi ke nema bai iya masa komai to in yana a haka zai girma su ma ƙannin su aka za su taso sai zama society kawai sun ga ɗan sanda sun ga mugun mutum saboda haka malam ka zai sai kun da gaske kun gyara abubuwa da yawa gaskiya eh na kowa ne amma abin da ni nake rufe ba duk lokacin da aka yi tsayin a akwai lokuta da yawa suna da kokari amma duk lokaci kamar misali wasu dpo kamar yadda suke faɗi ana kawo masu laifi ai sai ka rufe sai cike su da tsari shi ne damuwa eh eh na'am na'am alfarma duk wanda aka samu lafiya aka ce adalci shi ne a ka kuma iya maka alfarma haka eh alfarma zai zama da zama ka zama ya zama ka zama mugu a wurin ka eh eh haka ne tabbas tabbas duka ta zaba gaskiya ne gaskiya ne to shi yasa ai mutane suka cire confidence da ma duk wani hukunci tabu eh, hukunci to sai ku gama kai su dauke su dauki doka a hannunsu su a wurinsu shine mafita sai su dauki laifin da kila mutum abin da ya sata bai kai ko a yanke hannunsa ba kuma sun zo sun kashe kila ma ba sata ba ne karya ne to kaga dai malamai da sauran al'umma kafar yara suna so su wayar da kan al'umma gane mai laifi ko da laifi ya ya tabbata ni irina da irinka ba su ne za mu yanke masa hukunci ba alƙali ne zai yanke masa hukunci ya yi ko bai yi ba kuma ya ce a masa hukunci kaza idan misali mutum ya maka laifi ko da ki tsaye ma wani dan uwan sai kashe. na ka zo tsaya fara shari'an ka tukuna daga nan aje na ce saboda dukkan dukkan sun zama ɗaya don kawai in mutu ya kashe ba wanda zai yi da iko ya kashe shi ya kashe maka wani ya zama yaƙi kenan da kaga ƙasa ba za su zauna lafiya a haka ba ba mu san yadda za a dawo da irin wa'annan al'amura al'umman mu su gane su ba mai laifi gara ya gudu a ba kama shi ba da a kashe shi ko da ma ya tabbata ya yi laifin kila laifin ma ba na kisan ba ta ce kuma an kashe shi a haka a bisa kuskure gara a ce ya gudu ba a kama shi ba kaga yanzu matan nan dubi yadda aka mata din abu ai abin tausayi ne hmm. wasu abubuwa ai ma su har ma su ake yi a anguwanni haka da abin da wanda ake yi a wasu abubuwa da da ba da yadda za a yi ruwa da sauran na a wayar da da a ce da a ce mutane za su da a ce mutane za su